السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukaki da ya bamu ikon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallaci na Al-Amin Islamic Foundation muna yau ranar goma sha shidda ko? sha bakwai afuwan bai haƙuri sha bakwai ga watan ramadana shekara dubu da dari hudu da talatin da tara a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar biyu ga watan shidda dubu biyu da goma sha takwas muna roƙon Allah ya datar da muka dukkan alkhairi Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi ya biya bukatun yan wanda suke neman addu'a Allah muke roka ya sa albarka a cikin sana'ar masu sana'a da kasuwancin masu kasuwanci Allah ya wanzar da lafiya a cikin ƙasarmu. mu suke neman jinin ɗan adam shine tsanin zuwa ga bukatansu su Allah ya ruguza su duk wanda yake taɓa jinin ɗan adam don cimma bukatansa Allah karka shi nasara Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari ka kama mana shugabanni masu tausayin talakawa masu zama alkhairi ga ƙasa da al'umma da addini gaba ɗaya Allah ka kama mana wanda zai damu da damuwar talakawa ba wanda zai damu da damuwar kansa ba ko surukansa Allah muna roƙonka ka gyara halayen ‘ya'yanmu samari Allah ka gyara halayensu Ƴan ƙwaya, Allah ka shiryar da su Ƴan luwaɗi Allah ka shiryar da su ‘yan madugo Allah ka shiryar da su, masu ɗauke-ɗauke a cikin nafif Allah ka gyara su, Allah ka gyara halayensu. Abin farin ciki, yau kwana uku kenan wani saurayi ya same ni a wajen karatunmu na tasirin dare. Ya ce ya tsinci naira dubu ɗari a cikin nafif, ya zo min da kudin tiryen-tiryen, in ka gan shi bai wuce shekara sha shida sha bakwai ba. sai na ce to ya ba da kudin a ajiye in yi magana na yi magana shekaran jiya mai kudin ya zo mun tambaye shi sai ya simfata kudin daidai yadda kudinsa yake sai muka ce ya zo jiya shi ma yaron muka kira shi ta waya ya zo da shi da yayan shi dama da ya dauki kudin ya je gida ya baiwa yayan shi shi yayan kuma ya rubuta ranar da aka kawo kudin da lokacin ya sa a cikin kudin shi ma ya aje kaga wannan yaran sun samu tarbiyya ba masu kudi bane talakawa ne su ma amma akwai zuciya akwai imani akwai son alheri ga al'umma da kansu gaba daya anan suka zo aka ba su aka ba shi kudin shi suna zuwa ya kwatanta yadda ya shiga cikin mashin din da abin da ya faru a cikin mashin din yaron yace haka ne ya cire kudin ya bashi shi ma ya ɗauki wani abu a ciki ya baiwa yaron ya baiwa yayan yaron yayan yaron tuni ya ce a'a a sa kudin taimakon marayu ‘yan uwa da muke tare da su a nan suma suka ji daɗin abin suka dinga wannan ya kawo taronsa da tisinsa aka bashi aka yi masa addu'a ya ce Allah ya sa masa albarka Allah ya sa albarka rayuwarsa Allah ya bai masa bukatunsa na alkhairi Allah ya sa ya fi haka bariwar haka Allah ya yawaita mana irinsa yanzu wanda ya yi sata cikin nafiyar zai samu wannan addu'a kuma wanda ya yi sata ɗin nawa zai samu zai zauna a wajen shi Allah ya samu gano wannan akwai eh, taimako da muke nema daga ‘yan uwa game da abin da ya shafi na marayu’ ana kawa dan akai-akai akwai eh, honorable chairman na gubiyo local government alhaji madu gubiyo ya tura mana naira dubu hamsin saboda taimakon marayu allah ya saka masa da alkhairi da sauran wa'inda suke taimakawa allah ya saka musu da alkhairi wannan yana tambaya matan da mijinta wannan ba zan ce tambaya ba sai dai kawai yana so ya faɗa ne a ji me za a ce a yadda ni nake dauka in haka ne inda gaske ne zan karanta amma matar da mijin su zo zan yi musu wasu tambayoyi kafin an ba su anka. wai mata da ta tambaye mijinta fita unguwa ya ce a'a da zai fita sai ya ce in dai ta fita ta kofan nan a bakin aurenta sai ta fita ta window ya matsayin aurenta yake ni ina so ina so in ga matar da tana iya tafita ta window zan tambaye ta irin window da ta fita akwai baglaproof ko babu window kuma dogo ne ko gajere ne sai na yi mata tambayoyi sannan in yi wa mijin tambayoyi har yanzu kafin in ba da ansa amma wannan kamar wata tambaya ce da irin ake baiwa yara ko in ce ɗalibai a islamiyoyi a gaskiya malaman islamiyoyi su gyara tafiyansu wasu daga cikin malaman islamiyoyi suna wahalar da ɗalibai na yara ko na mata wajen ƙwaƙulo wata tambaya mai ban wahala wai dai malami ya nuna shi yana da sani wani ma har zai ayyana malaman da za a je a tambaya ku je ku tambaye su wane su wane su wane kai kuma da ka ji tambayan ma kawai ana neman shirme ne ba abin da mutum zai karo a dinance ba ne in kace baka sani ba sai a ji a ce ah, mun tambayi wani ma ya ce bai sani ba to me in ya ce bai sani ba dama abin da baka sani ba ya kamata ka ce baka sani ba bal ya wajaba ka ce baka sani ba akwai tambayin da ake yi wanda ba yi da amfani mutum ya nemi sanin su ba zai amfani shi ba a rayuwarsa ko a addininsa saboda haka a sawa mutane tambayar da za ta amfani su ire-iren wannan suna da yawa saboda haka ni dai na ce ba zan ansa ba sai matar da mijin sun bayyana a gabana sannan kuma akwai bukatar 'yan uwa masu kula da tsaron kayan mutane da shige da fice masu bincike a nan masallaci suna bukatar jama'a su basu haɗin kai suna bukatar jama'a su ba haɗin kai don wasu idan aka ce za a dan caji wani abin da suka zo da shi ko za a caje su za su nuna ba sa so a yi haka to in aka barka don kai baka dace a yi maka ba to wani wanda ya dace a yi masa shi ma zai fage da kai ba a yi maka ba to me yasa shi za a yi masa haka sai a shigo da abin da ba a so ƙarshe kuma in abin ya zama ba daɗi sai a zo ana cewa ko jami'an tsaron ne ba su kula sun yi bincike yadda ya kamata ba saboda haka mun hakuri lokaci ne ai da haka ma ba mu samu ba to zai wuce wannan ma insha Allah wannan yana tambaya kamar haka yana cewa tambayan shi shine inna Allah la yahdi al-qawmal wannan kira'ar ba zan fahimta ba إن الله لا يهدي القوم الظالمون إن الله لا يهدي القوم الفاسقون إن الله لا يهدي القوم الكافرون ni ban san wani kirayar ta kawo wannan ba akwai na ban ji ba awo ka ba hanzari ka ji ɗaliban ilimi ya ce hannu ne ya ɗauke shi kuskure ne to wato dai yana nuna Allah wato wayannan kamar ayoyi ne Allah yake cewa bayya shiryar da wayannan mutane azzalimai fasikai kafirai to tambayar ta ita ce sai kuma kaga kafiri ko azzalimi ko fasiki ya shiryo shin wannan ayoyin na daga cikin ayoyin da wato eh, suna nan amma kuma an shafe hukuncinsu ne Allah ya ce ba zai shiri da kafirai ba fasikai ba azzalimai ba tare da akwai kuskure a rubutun ka to amma idan kafiri ya shiryu azzalimi ya shiryu fasiki ya shiryu to ayan an shafe ne to tambayar da zan yi maka a duniya babu wani kafiri a duniya ba wani fasiki a duniya ba wani azzalimi duka ne suka musulunta kuma ba zai taɓa yiwuwa ba wannan yana daga cikin mu'ujiza ta alkurani Allahu subhanahu ya bada labari kuma hakan zai tabbata azzalimi wanda akwai azzaliman da ba sa shirewa ai Allah bai kama sunansu ba an kuma kamar wannan ka duba suratul wannan haqab tabbat yada abi lahab abu lahab yana raye yana zaune Allah ya sauka da wannan sura wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma sai sulanaran naran ta lahar, da shi da matarsa su za su shiga wuta in ji Allah amma Abu Lahab ya musulunta haka ya mutu a kafin don ayar Allah ta tabbata idan Allah ya ce ka zaɗin nan haka yake to ba mai tayarwa nawa suke mutuwa yau da gobe kullum kuma har kiyama suna nan akan kafircin su da zalincin su da fasikin yanzu wannan galadima da aka rusa bayan an defe su an riga an rusa in tabbatar muku cewa an rusa to da aka rusa mutane nawa suke magana ɗazun nan muna cikin program na Peace FM don wawa ya yi kira yana cewa wasu suna cewa wai gwamna ya yi wannan ne don siyasa to ka duba wanda yake faɗin haka ya yi don siyasa wato kenan a bari a yi ɓarna shi ne kuke so to muna so gwamna ya yi don siyasa gobe ma in an gani wani gwamna ya je ya yi don siyasa dama shi ba ɗin siyasa ba ne ya ce ku zaɓe ni zan yi muku aiki a siyasar yake kuma har yaushe dan siyasa ne in yayi don siyasa sai me ya gyara mana titi don siyasa ya gyara mana makarantu don siyasa ko me ma mai kyau yayi mana don siyasa mun yadda ai ba cewa yayi a kudin aljihun sa yayi ba balle kace ai bai yi ikhlasi ba ko kuwa kana so ya zama ikhlasi yayi ba riya kake nufi kuma ba si ba har mu ba mu tsira ba don malamai ne suka yi lugudan wa'azi ta nan ta can wannan abun barna ne barna ne barna ne har ya je kunnen su Allah ya sa kuma suka ɗauki mataki to malaman ba su tsira ba har da kama suna da zagi ai su suka yi amma kai ka yadda yanzu ya ta marka ta je Galadima a yi lalata da ita Za ka yadda uwarka tana can ana lalata da ita ko yayarka ko kanwarka don ƴaƴa kan ba ka da ƴaƴan da suka kai wannan matsayin da kake tsaya kake wannan cacin baki to idan ba ka yi da'ayi da naka me yasa za ka yi da'ayi da na wasu nan wurin an gaya mana ba mutum ɗaya ba ba biyu ba hatta matan aure suna zuwa can matan aure suna zuwa can wannan na daga source na tushe wanda gidansa yana kusa da wajen kuma ya gaya min dot lokacin da suke zuwa ma yawanci daga sha ɗaya da rabi sha ɗaya na rana zuwa a zahar lokutan nan in mijin mai aiki ne yana wajen aiki in dan kasuwa ne yana kasuwa in bayya gari ne dama bayya gari da kuma irin matan da 'yan mata da aka tilasta su wajen aure za su gudu su bar gidajen mazajen can suke zuwa da abin da ake nan shaye-shaye da iskanci da lalaci duk wannan a zo a hana mutum ya zo a sunansa wai musulmi dan musulmi a cikin ramadana ya zo yana bakin ciki da yin irin wannan abin Allah ya kara maka bakin ciki wannan yana cewa menene hukuncin mace da take shan magani don tsayar da al'ada kar ya zo mata wannan jiya dr muhammad alhaji abakar ya ansa a tafsirinsa na jiya ko? to ni na kalla kai ma ka kalla ko da yake ya wuce akwai kasar yawa gara muna yin haka mun sha ansa wannan tambayar wannan kuma na cewa tambayansa menene kazafi shin kazafi abu ne da za a dogara da shi menene hukuncin mai yinsa menene kazafi alqazfu shine an yarmiya an yurma almuhsan ajebi kamamme da fahisha mutum ya ce wa matarsa ke mazinaciya ce wannan yayi kazafi to idan mutum yayi haka me hukuncinsa hukuncinsa ba a nan baki ba da ya faɗa ba ne hukuncin zai tabbata ya ce mata mazanaciya to ya kawo shaidu hudu za a je gaban alkali alkali ya sa shi ya kawo shaidu hudu da za su tabbata cewa wannan matar sun gani yana zina tana zina kafin a ce mata mazinaciya in an kawo shaidu hudu da suke tabbatar da cewa eh ta yi zina sai a hukunta ta yadda musulunci ya tsara idan babu shaidu hudu sai shi sai ita ne ya zarge ta don wasu abubuwa na shakku da ya gani to wannan shakkun da ya yi ba zai tabbata ba sai ya yi rantsuwa da Allah walladina yarmuna azwajahum walam yakun lahum shuhada illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina as-sadiqin zai rantsuwa da Allah ashhadu billahi in ya gani ne tana zina zai rantsuwa da Allah sau hudu ashhadu billahi innani ra'aytuha tazni ashhadu billahi innani ra'aytuha tazni ina shaidar da Allah na ganta tana zina ina shaidar har sau hudu sannan na biyar yace la'natullahi alayya in kuntu min al-kadhibin la'anar Allah ta tabbata akan shi in shi makareci ne ko kuma in kore ciki ne tana da ciki ba tashi ba sai ya ce ashhadu billahi anna hadha al-hamla laysa minni ashhadu billahi inna hadha al-hamla laysa minni haka zai dinga rantsuwa da Allah sau hudu wannan cikin ba nawa bane na biyar kuma ya ce la'anar Allah ta tabbata akan shi inda gagare shi to sai a baiwa matar dama in ta ce a ita ba za ta yi ba to an tabbatar cewa ɗan nan shege ko kuma ɗan shegu ne kamar da wani malami ke cewa iyayen ne shegu ai ba ba ne to wannan wato ta tabbatar wa kanta sai a hukunta ta idan ta rantsuwa ita ma sau hudu ta yi rantsuwa da Allah sau hudu cewa ba ta yi zina ba na biyar la'anar Allah fishin Allah ya tabbata a kanta in ta yi zina ko kuma wannan cikin nashi ne sau hudu na biyar in ba nashi bane fishin Allah ya tabbata a kanta wannan li'ani kenan kazafi mataki ne da za a je ga li'ani idan aka je li'ani shikenan za a raba tsakaninsu ba zaman aure har abada wannan dan kuma ba zai gaji uban ba zai gaji matar don ita ta haife shi wannan shi ne asalin wato abin nan kazafi wanda ya faru ga sahabi Hilal bin Umayya al-Waqifi radiyallahu an wanda ya zo ya tuhumi matarsa ya ce bai yarda da ita da wani ba har annabi ya kawo eh, abin nan eh, wato yayi musu wani wata kalma ta cewa idan dan nan ya zo da siffa kaza da kaza na wani ne an haife shi da alama kaza da kaza na wane ne bayan sun yi li'ani da aka haife dan sai ya zo da siffar wanda aka tuhume shi da zina sai annabi yake cewa in ba don Allah ya hukunci ba da abu ya kasance tsakani na da ita wato in ba don wannan aya da aka yi li'anin ba da za a hukunta ta wannan shine to wannan shine me kazafi to kuma tambayar ta biyu shin za a wato za a dogara da shi ba za a dogara da kazafi ba sai an je gaba an tabbatar ko dai ya tabbatar da gaskiyarsa ko a tabbatar da ƙaryarsa a lokacin da aka tabbatar da ƙaryarsa sai a yi masa bulala tamanin yana iya zauna da matarsa amma lokacin da ya tabbata ƙarya ne to za a bayan li'ani ba zaman aure to inda abun bakin ciki yake akwai mugayen mazaje na kira su mugaye ne saboda yadda suke gallazawa wa matansu mutum ya tuhumi matarsa da zina bai yadda da ita ba ke mazina ce har ya ce ki je ki alwala ki zo ki rantse a ɗaki fa zai sa ta yi alwala ta zo ta rantse da Qur'ani ba ta yi ba akwai matar da take gaya mai sau uku mijinta yake bata Qur'ani tana rantsuwa ba ta yi zina ba amma duk da haka ba yadda ba bai yadda ba in wani abu ya faru zai mazinaciya kuma yana haihuwa da 'ya'ya kuma yana suna fa yana zama da ita to ire ire wa'annan mazajen wallahi su ji tsoron Allah ko Allah ya jarrabe su a rayuwarsu kafin mutuwa matan nan amana ne Allah ya sa a hannayen kuna gallaza musu kuna cin mutuncin su har da ce mata mazinaciya to wanda ya zauna da mazinaciya wa Aisha azzani la yankihu illa zaniyatan zaniyatu la yankihu illa zani tun haka Allah ya ce mazinaciya ba wanda zai aure ta sai mazinaci mazinaci ba zai aura ba sai mazinaciya kenan in ka ce wa matarka mazinaciya ka yadda kun zauna kai ma mazinaci ne kuma yawanci sun masu tuhuman nan yawanci laifin akan su ne su ne suke yin abin amma su ne zargin matan don kar matan su samu fagen da za su zarge su da aikin nan don in kai mutumin kirki ne mai nisanta irin wannan abin ba za ka yi tunanin shi akan mutumin kirki ba musamman matarka ko 'ya'yanka har wani zai ce wannan dan ba nawa bane kuma zai yi suna to na waye aikanka aka yi kai suna maza ku ji tsoron Allah matan nan da kuka danne su kasancewa su ba su da daman su yi magana su kai maganan gaba iyayensu suna cewa su yi haƙuri su zauna ko iyayensu ba sa duniya suna tsoron in sun fita a gidanku za su wahala to wallahi Allah yana jin ku Allah ce fa in afanakum fala tabghu alaihin sabila inna Allah kana aliyan kabira in matan nan suka bi ku karku nemi hanyar zaluntar su ku sani fa Allah madaukaki ne mai girma ne malamai suka ce ya kawo wannan a karshen saboda in ka zalunce ta mai girma yana jiran ka to wanda yake zargin matarsa ni ina baiwa matar shawara kar ta yadda sai ta kai karan shi duk matar da mijinta yace ta rantsa da Qur'ani kuma kace da ta rantsa shi ba alkali bane ba da ikon ba ta rantsuwa in baka yadda da ni baka kai karana ko kuma ita ta kai karan shi a lokacin da ya zarge ta alkali kuma aka kai karan ya tsaya ya tabbatar aini ani a ya raba su ya zo yana binta kamar wannan barira da mijinta su bali ani bane barira ta zama ya shi bawa aka raba auren amma saboda son da yake mata yana binta har cikin kasuwa yana kuka da hawaye don Allah ki zo mana har annabi ya zo yi mata magana bari da halin mijinki nan ki goma mana ya rasulullah umarni kake bani ko shawara annabi ya ce a'a ceto nake yi Ta ce ba ruwa na ba na bukatun shi to shi kaga yana kan hanya tunda shi bawa ne to amma kai tuhuma kai mata ga har abada zai zama ba aure tsakaninku kuma ka zo kana neman ka koma Allah samu gane wannan kuma yana cewa kabari ne akwai katanga a gaban masallaci ya zai yi a yi sallah eh idan kabarin daban ne an yi safaratin dishi katangansa daban ga masallaci katangansa daban kuma an amintu daga fitinan da gura wannan zai yi a yi sallah amma idan katanga ɗaya ne daga shi sai kabari ta wannan alisantar a nisantar da kabarin ko kuma a nisantar da wanda ya zo daga ƙarshe idan kabarin ne ya zo ya tadda masallaci a bar masallacin da yake a kawar da kabarin in kabarin ne farko masallaci ya zo ya tarar a bar kabarin a kawar da masallacin daga wajen wa'annan duka zari'a ce wato kafa ce da za ta kai ga shirka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akan daukan wato makabarta ya zama wato masallatayya saboda yau da gobe abubuwa suna faruwa kar mu manta da kisar mutane annabi nuhu alaihi salam wa qala la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wala suwa'a zuwa karshe wannan kuma yana cewa kamar kuka ne yake dagawa manyan gari ko ƙasa idan mutane suna tafiya ta hanyar manguno ko magumeri to wanda ba da ID card sai an karbi naira 200 a wajen shi to wannan abin suna ganin ba aikin hukuma bace duk wanda ba da ID card sai ya biya naira 200 musamman mata yara samari wani dattijo duk wanda zai wuce sai ya biya 200 to in hukuma ce take sawa a yi sai a nuna alama a yi signboard wanda baya da ɗari eh, abin id card zai biya ɗari biyu kaga hukuma ce ta sa amma za a karbi kuɗinka kuma babu receipt haka ake karban kuɗin tun ba yau ba yanzu ina jin ko sun gaji ne musamman masu bin arewaci Allah ya samu gane ah, muna da lacca amma ba na maza ba lacca na mata a masallacin maduganari bypass maduganari bypass an gane wajen akwai lacca na mata wanda za a yi gobe a kan abin da ya shafi sauran kwanakin da suka rage a cikin wata ramadan insha Allah daga karfe goma da rabi zuwa sha ɗaya da rabi insha Allah sai abin da ya karu na ko tambayoyi na mata ne zalla kuma su yi haƙuri da ko bincike da za a yi musu suma na za mu tashi kan faɗin Allah subhanahu innal muslimina wal muslimat na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Allah maɗaukaki ya ce, Innal musulmi na wal musulmati, lalle musulmai maza da musulmai mata, wal mu'mini da muminai maza da muminai mata. wannan ya nuna kenan musulunci daban kuma imani daban musulunci shine mai rukunai guda biyar ko shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa sawm ramadan wa hajjil bait kamar da hadisin umar ya kawo hadisin jibril da kuma wato al'iman iman shine wanda rukunai guda shida ke da su kamar shi ma nafsul hadith mala'ika ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam game da iman annabi ya kirga rukunan imani guda shidda amma lokacin da aka saki kowanne yakan ɗauki wato dan uwansa in an ce musulmi kaɗai aka tsaya ana nufin musulmi ne kuma mumini in aka ce mumini kaɗai aka tsaya za a can cewa musulmi ne kuma mumini amma aka ce wannan musulmi ne amma wannan mumini ne to ana nufin abubuwa daban-daban ne dukkan mumini musulmi ne amma ba dukkan musulmi bane mumini me yasa قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ƙauyawa sun zo sun ce da annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi imani Allah ya ce kada ku ce mun yi imani ku ce dai mun musulunta imanin bai ratsa zakatan ku ba tukun in kuka bi Allah da manzonsa to anan ne imanin zai ratsa wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati hakan nan mabiya masu qunut al qunut shine abba wa qumu lillahi qanitin wasu biyayya mazan su da masu biyayya matan su ga Allah da manzo wasadiqina da masu gaskiya a cikin magana a cikin aiki cikin maza wasadiqati da kuma masu yin gaskiya cikin mata wasabirina da masu yin haƙuri cikin maza sabirati da masu yin haƙuri a cikin mata wannan haƙurin da za a yi haƙuri ne daban-daban akwai haƙuri kan bin Allah abinda Allah ya ce kai sai da haƙuri za ka shi misali yanzu azumi sai kai haƙuri kana gani abin da kake so kana jin yunwa kana jin kishirwa sai ka danne ka danne zuciya kai azumi wannan haƙuri ne akan bin Allah ko haƙuri akan sallah ko haƙuri akan sadaka duk abin da biyayya ce ga Allah sai kai hakuri zafi sannan da hakuri daga saba ma Allah ababai da Allah ya haramta ababan sha'awa mutum zai so ya yi su amma in ya ga girman Allah sai ya daina wannan shine hakuri daga sabon Allah da kuma hakuri akan abin da Allah ya kaddara wa mutum na bala'o'i shine Allah ya ce wa bashirus sabirin alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum ya hakuri da abin da Allah zai jarrabe shi da shi talauci ne Allah jarrabe ka cuta ce rashin lafiya mutuwa mutuwar dangi salwantar dukiya duk wannan abu ne da Allah yake jarrabe bayansa idan ya same ka ka ji daga Allah ne kana da lada da fatan kuma Allah zai bar maka fiye da abin da ka rasa sannan kuma da hakuri daga cutarwar mutane kenan mun zan kirga nawa kenan nawa muka kirga ha ya shekh muka kirga haƙuri akan bin Allah haƙuri daga saba ma Allah haƙuri daga bala'in da Allah ya kaddara haƙuri daga abin da zai same ka daga ƴan uwanka to idan muka zo kan haƙuri daga abin da zai same ka daga ƴan uwanka sai mu zo kan as sabirin al as-sabirat maza masu haƙuri daga abin da zai same su daga ƴan uwansu a cikin ƴan uwanka wanda abu zai same ka kullun a gare shi babu kamar iyalinka to ana so miji ya zama mai haƙuri daga abin da zai same shi ta iyalinsa ta ce maka baka iya ba sai ka yi haƙuri ka kawo an salwantar ka yi haƙuri an nema maka biye da ƙarfinka sai ka yi haƙuri in nema maka biye da ƙarfinka yayi yawa sai ka ce to fa ta'alaina umati'ukum wa usarrihukum kunna usarrihin eh, to sai ka ce mata in turidi turidina in kunci turidina in ita ce ɗaya ko ah, in ina son ah, rayuwar duniya ne ke zo in ji yadda ki daɗi in kina son Allah da manzansa ne kuma ki hakuri mata za a ba su zabi amma jiya na faɗa ba kowace mace za a ba ta zabi akwai matar da zaka ce mata ki zabi zama da ni ko rabuwa da ni wallahi sai ta bi kirga maka ɗari ta zabi ta rabu da kai saboda haka karka je ka yi wa matarka irin wannan zabin ka bata zabin abu ya ɓaci ka ce ai ka ji a tafsiri na? eto eh ai ka riga ka bata zabin da ka ce ki zabi zama da ni ko ki zabi in kin zabi rabuwa da ni sai in duba in gani <laughs> kaga ka sa kai ne amma ka ce zama da ni ko rabuwa da ni in ta ce rabuwa da kai shikenan za ta wannan shine talaq mukhayyar din matar da aka bata zabi na wato saki ki zabi zama a gida ko ki zabi fita in ta ce ta zabi fita ta saku kin kin fita kin sako wannan mu'allaf ne an dace sakin da fita in ta fita ta saku ko ta kofa ta fito ko ta window ta fito wai kai ne kana da wayo haka wani kesa da suka zo wajena sakinsu ya kai biyu na ukun tana fita ba izini sai ce in kin fita a bakin auren sai ta fita sai ce a shi ai ba in kin fita kawai ba in kin fita na ga fitanki wannan ne ya zo ya kayyade na ga fitanki sannan ta su to mazan masu hakuri mata ku yi hakuri da mazajen Allah ne ɗora muku wannan aikin don ladan da zai tana damu jiya mun faɗi wani ɓangare daga ciki yi hakuri a ƙara hakuri in ranku ya ɓace ku yi addu'a da yawa mata suna da saurin fushi da ɓacin rai shedan kuma yana kusa sai ya hura zuciya sai ta kumbura ta tunzura abinda inda wani ne gidan haya ya hada su ya yi mata za ta yi hakuri in mijinta ba za ta yi hakuri ba yanzu mai laifi idan kika kira wayan wani kina so ku yi magana sai kin ji numban bizi ba shi kenan sai ki saurara ba an jima ki kira ko kuma kika kira number switch off ba shi kenan sai ki jira ba wani lokaci kuma ki kira amma idan da mijinki ne ya kira number bizi in kira number busy to da wace matar yake hira ko kuma ya kace wayan to don bayya su yi magana ke da ke ne ya kace ya gaya miki haka akan samu a cikin maza ma in ya kira wayan iyalinsa busy ya kira bizi to da wani katon yake take yi waya ba ta da ƴan uwa ba ta da kawaye ka kira switch off to ina ta shiga ba ta so in san ina ta shiga shi yasa ta kashe ba ta gajiya ba ta bukatan bacci ko hutu me yasa ba mu da kyakkyawan zuciya ne ƴan uwa me yasa ba mu wajuna mu kyakkyawan zato ne abu kadan mun fi so wannan duka mu ne ba malami ba jahili ana an fi son zaton sharri ga mutum akan alkhairi yanzu da kaga wani yana shiga wani wuri da mace ko suna fita ko a cikin mota suna hira ka su, to wannan wace ce sai ka je ka dawo ka juya ka gani wace ce haka wani ya taba min ni da iyali na muka shiga wani waje na yi muntuwa ne muka je wajen wallahi sai ya zo ya yi setin mu yana kallo da wa za mu fita me yasa ban mu da kyakkyawar zuciya yanzu mutum zai da zai taka ka kana zaune zai taka ka ba za mai ka ce ayya kuskure ne bai gani ba sai ka fara cewa ya raina ne me yasa zaka taka ni ya taka ka sai kai masa fatan alai ayya sannu baka fadi ba ma ai barka sai shi ma ji dadi baka dauki abin da zafi ba amma da zaran wani ya yi maka abu wanda zai yi yawanci kuskure ne sai mu ɗauka a hanya mara kyawu miji bai zo gida da wuri ba zai ce to ya zauna hira ne kuma hira ma ba da maza ba da mata shi ya gaya miki haka matarka in ta je bata zo da wuri ba to ta tsaya gidan wani ne ita ta gaya maka kenan halayen mu ba su da kyau shi yasa zaton mu ya zama bai da kyau amma in halayen mu suna da kyawu to sai kaga zaton mu zai dace da din ma Allah ya gyara halayen wal khashi'in wal khashi'ati da masu yin khushu'i a cikin sallasu maza da mata al khushu' shine mutum ya kaskantar da kansa ya saukar da tunaninsa ya rabu da duk wani abu na harkar duniya ya mai da hankalinsa ga abin da yake shine mai ahalari ke cewa fasalun li salati nurun azimun ko tushriku bihi qulubul musallina wala la yanaluhu illa al-khashi'ina fa idza ataita ila as-salati farriq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha washtaghil bi muraqabati mawlaka alladhi tusalli liwajhihi in ka zo sallah ka fitar da duniya a zuciya duniya za ta yi ƙoƙarin shiga ka dinga kore ta wannan shi ne sallah amma ba zai zama sallah ba ka shiga sallah tunani ya zo maka sai ka sakarwa tunanin zuciyarka ka dinga tafiya har ka zo ka san ka zama baka yi san ma me kai sallah ba in kana bin imam baka san me yi karatu a raka'ar farko ba me karanta a raka'ar karshe ba kai dai kawai ka shiga cikin mutane ka sun fiya ka tashi wannan ba za ka samu ɗanɗanon sallah ba mu mai da hankalin mu shi yasa Allah ya ce wal khashi'ina cikin maza wal khashi'ati da kuma su khushu'i cikin maza wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati hakan da masu yin sadaka cikin maza da masu yin sadaka cikin mata wasa'imina wasa'imati masu azumi maza da masu azumi mata azumi wato ibada ce ta jiki tsantsa azumi ibada ce da take karye garkuwar sha'awa tana karye sha'awa cikin mutum sai sa sallallahu alaihi wasallam ya ce da samariya ma'asharar shabab من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أقد للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء azumi yakan rage sha'awa yakan rage hayaniya za ga mutane da yamma sai ka ga hayaniyarsu sun ragu inda safe suna hayya hayya suna ihu a majalisa da yamma su din ne fa amma muryarsu ya yi ƙasa ana magana har muryar wani baya fita zai ce ban ji me kace ba amma da safe yana ihu azumi yana nakasa shaidan don shaiɗan yana gudana a cikin dan adam layin jini a azumin kuma hanyoyin jini za su matse saboda ba ka ci ka sha hanyoyin suna matsewa sai a rage wa shedan karfi azumi kuma lafiya ce idan mutum yana azumi zai samu lafiya mu dinga azumi uku a wata ko litinin da alhamis ko dai azumin su ta shawwal da kuma tasu'a da ashura'a da asawun yawm ma'arafa. haka kawai mutum idan rashin lafiya ya dame shi tun kafin musulunci ana ana amfani da azumi tun kafin musulunci amma ba azumi na shari'an ba daina ci da sha na rabin yini wato rabin kwana misali awa goma sha biyu kenan ba za a ci ba ba za a shi ba ba za a sha ba tsawon awa goma sha biyu sannan mutum ya ci abinci wannan yana kawo mutum lafiya don ciki nan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma mala ibn adam wi'a sharran min al-batn ba jakar da dan adam zai cika mai sharri kamar ciki kana cika ciki kasala zai zo shawa za ta motsa amma kana ci daidai to zaka samu lafiya zaka samu kuzari kuma musamman lokacin bude baki ka dauki lokaci baka ci badin nan lokacin bude baki karka cika ciki da yawa ka ci gorgodo ka sha gorgodo in so samu ne mutum ya sha abu mai dumi lokacin guda baki ba mai sanyi ba amma yawanci ruwa mai sanyi da shi zaka yi guda baki akwai illa ga cikinka a lafiyance ba a ba da shawara mutum ya yi azumi ya sha abu mai sanyi sosai kaɗan taba mai ɗan ɗumi ya buɗe hannu ya warware su can kuma in mai sanyi zai zo ya biyo baya kuma kar ya zama take wasa'imina wasa'imat masu azumi maza da masu azumi mata amma mata idan za su yi azumin nafila kada su yi in mijinsu yana gari sai da izininsu Rabbi sallallahu alaihi ya nuna hadisi kada mace ta yi azumi wa zawjuha shahidun illa bi izini, mijinta yana gari sai da izininsa amma an farilla ne to zaki azumi ba sai da izininsa ba nafila ma in baya gari zaki azumi ba sai kin yi waya kin tambaye shi zaki azumi ba sai dai in ya ce zai zo ran da zai zo ne zaki azumin sai ki ce masa to ni zan tashi da azumi Allah ya kawo ka lafiya in ya ce ban yadda ba sai ki aje in ya zo ya karya miki azumi kuma ke ga janyo wasu wasa'imina wasa'imat da masu azumi maza da masu azumi mata wal habidina furujahum da masu kiyaye farjojin su maza wal hafizati da masu kiyaye farjojin su wato mata kiyaye al'aurar su ana kiyaye al'aura da bangare biyu na farko kiyaye al'aura daga ganin wasu kada mutum ya bar al'auranta ana gani kare ya sakaci in wannan ka ya fashe kai sauri ka gyara kar ka je ka zauna ana ganin ka, in ka je tsarki musulunci ya koya mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana idan mutum zai je yayi tsahara ya nisanci inda akwai mutane kada kuma mutum ya daga tufafinsa yana tsaye wani in ya kunce zai daga rigar sama yana tsaye tun kafin ya sunfiya na nesa ya ga tsaraicinsa in ka kunce karka sauke sai ka zo kusa za ka tsuguna sannan ka daga to na nesa bal na kusa ba zai ga ka ba wannan hibzul farji yana cikin wannan babin sannan kuma uwa uba hibzul farji wajen haram haram wajen afka ma zina kada ai zina kada ai luwadi kada ai madugo walladhina hum li furujihim hafizun min sifatil mu'minin Allah ya ce kada aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو walladina والذين هم للزكاة فعلهم والذين هم لفروجهم hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin haramun ne mace ta kunce zaninta ga wanda ba mijinta ba haramun ne namiji ya kunce wandonsa ga wanda yake ba matarsa ba ko kuyangarsa ba walladina hum li furujihim hafizun anan kuma Allah ya ce wal hafizina furujahum wal hafizati maza da suke kiyaye farjojinsu da matan da suke kiyaye farjojinsu wannan ba a so al'aura wani ya gani ba a so kuma a dinga daukawa ana turawa wani wani zai dauka a hoto tsaraicin sa ya turawa wata ko wasu wasu ma haka matan suna daukan tsaraicin su su turawa wasu wasu kuma saboda lalacewa da gushewan wato tarbiyya mutum zai je zina zai sawara kansa da matar da yake zina da ita sai ya zo kuma yana rabawa tsakanin abokanansa kaga wannan musibar ta yi yawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga wanda ake tsananta masa azabar tashin kiyama mutumin da zai zai zo ga mace ya biya bukatunsa ya je yana yada asirin da ya faru ko matarka ta aure ce azaba Allah ya da maka a dalilin wannan da baki ka faɗa an tanada maka azaba me kake tsammani da matar zina kuma ka je kana ɗaukan hoto kana yadawa wannan yana faruwa ne daga wanda zuciyarsa ta kai kashe Allah ya kiyaye والذاكرين الله كثيرا والذاكرات da masu ambaton Allah mai yawa cikin maza da masu ambaton Allah mai yawa cikin mata Allah madaukaki ya fadaice da mu mu zama masu yawan ambaton sa wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wazkurullaha ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran katira wasbihu bukratan wa asila ayoyin da suke magana kan zikiri suna da yawa kuma suna nuna mana zikiri ana so a yi su da yawa da yawa da yawa a wajen yaki Allah ya ce min idan laqaytum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun ranar juma'a in aka tashi daga sallah ya ayyuhal ladina amanu idan nudiya lis salati ba nan ba fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun anan yace wa zakirin Allah katiran wa zakirat ana so mu yawaita azkar annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah harshen ka kar bushe wajen ambaton Allah subhanallah subhanallah subhanallah ko alhamdulillah ko la ilaha illallah Allahu akbar astaghfirullah hasbunallahu wa ni'mal wakeel azkar wa ubah tilawatul qur'an mu yawaita yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum ya tashi cikin dare ya yi sallah ya ta da iyalansa suka yi sallar nafila cikin dare kutiba kunam kutiba min adh Allah kathiran wa zakiran za a rubuta su wato cikin masu ambaton Allah mai yawa cikin maza da masu ambaton Allah mai yawa cikin maza a cikin mata sannan kuma azkar a tabbatar da ingancinsa kafin ayi ana ba da wasu addu'o'i da ladansu wanda bai tabbata ba a sunna za ce in ka istighfari dubu kaza Allah zai maka kaza da kaza da kaza wannan in ba a bakin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hadisi mai inganci ba ba za a aiki da shi ba ko a ce sallah a daren sha'ban dare kaza ga watan sha'ban nisu sha'ban ko kuma 25 rajab ko daren maulidi babu wata addu'a da aka ware da irin wa'annan dare da a ce in mutum yi kaza Allah zai bashi kaza ba su tabbata ba kuma zikiri in mutum zai yi yayi tsakaninsa da Allah ba wai zikiri jama'i ba haka a zo ana ihu ana ɗaga murya annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da sahabbai suna ambaton Allah suna daga murya yace ayyuhan nas arbiu ala anfusikum innakum la tad'una asamma wala ghaiban ta ladhi tad'unahu sami'an basiran qariban minkum ya ku mutane ku sassautawa kawunan ku wanda kuke ambaton sannan ba ba kurma bane ba ba ga'ibi bane sami'an basiran ne yana ji yana gani kuma kusa da ku yake kusa da ku cikin ilimin sa ganin sa tsaron sa jin sa zaka ambaci Allah kun hada kai a filo da iyalinka ba ta san kana ambaton Allah ba kuma Allah yana rubutawa saboda ka wato ma a ce ma wani wai don yawan ambatonsa a Allah za a ce masa wai an sa masa suna zakiro ko me yasa aka sa masa wai yawan ambaton Allah to dukkan mu ai zakirai ne da me ka wani Allah ce kowa ya ambaci Allah ambaton mai yawa saboda ibada ce mai girma sai shedan ya zo ya dinga cusa abubuwan da yake so ba za ka karba ba ba za ka yi addu'a ba sai wani ya ba ka izini shi ɗin waya ba shi izini wanda ya bashin waya bashi izini saboda haka mu tsaya mu yi addu'a ta sunna ayatul kursi mu lazimce shi in ka karanta da safe Allah zai kiyaye ka har cikin yini in ka karanta da dare Allah zai kiyaye ka har gari ya waye ga addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam azkar da suka fita a bakin sa mai albarka ba wanda suka fita a bakin wani ba Allah ya sa mu gane والذاكرين الله كثيرا والذاكرات a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah madaukaki ya tana da musu maghfiratan gafara mai girma wa ajran azima da kuma lada mai yawa inji Allah na'am وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا Allah madaukaki yace wa ma kana lil mu'minin bai dacewa da mu'mini namiji wala mu'minatin ko kuma mu'mina ta mata wal mu'minina wal mu'minati da muka wuce wayanda suka sifatu da wannan siffan bai dacewa da su ba hakkin su bane idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzansa ya hukunta wani al'amari na'am an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim ya kasance suna da wani zaɓi na wanne zan yi wanne zan bari in na ga dama in yi in na ga dama an bari ko ina son wannan ina ƙin wannan babu an yakuna lahum al-khiyara ya zama suna da zaɓi cikin alamarinsu? babu wa mun yi ya'si Allah wa rasulahu wanda ya saɓa wa Allah ya saba musu sallallahu alaihi wasallam faqad dhalla dalalan ba'ida mubina da hakika ya bata dalalan bata mubina mabayyin riwaya ta zo daga imamu ahmad rahmatullahi alaihi daga abi barzat al-aslami yana cewa wato julaybi akwai sahabin da ake da shi julaybi julaybi yace mutum ne wanda yana shiga wajen mata kuma yana wato wasa da su ma'ana yana tsokana su irin wanda zai faɗi wata magana mata su yi dariya din nan ana samu a cikin mutane wata ka tsangwame ta kai mata wata magana dai wanda dabarin maza ta tsargu ta ce wani abu kake nufi sai ta gane kuma ba haka kake nufi ba to irin wannan sai ya zo yake cewa iyalinsa nan gaba kar su bar jilabi bai shigo musu to kuma akwai wata kuyanga wannan kuyangar tana da iyaye sai aka zo sahabbai kuma a ɗabi'arsu idan wani yana da kuyanga to ba zai so wani aure ta ba sai in annabi ya bayya so suna so su samu alfarma su samu kusaci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wajen bashi wannan kuyanga to sai annabi sallallahu alaihi wasallam jilebi ya nemi annabi ya nema masa auren wannan kuyanga sai annabi ya tashi ya je gidan sai ce ina neman auren ƴarku. da annabi ya faɗi haka sai suka ji daɗi wai wai murna barka barka mun ji daɗi annabi ya zo neman auren annabi ya ce a'a ba kai na nake nema ba fa julaibib nake nema waye julaibib a'a Allah ya sauwake ba za mu bai wa julaibib ba me yasa ah, ba za mu bashi ba uwar mata ce ba za mu bashi ba uba ya ce ba za a bashi ba ita yarinya tana jin su a bayan katanga abinda suke magana sai ta ce buɗe bakin ta ce yanzu za ku mayar da abinda annabi ya zo nema Tun da annabi ne ya zo neman aure na ku ba wa julabib ni na yadda da abinda Allah ya zaba suka ce to ya rasulullah gare ka kai abin da zaka yi ba wai suna so bane aluka biha haka aka ce ma sai annabi ya hada aure tsakaninta da julaybib julaybib ana nan aka fita yaki ba jima sosai ba da aka fita yaki aka gama yaki an yi gumurzu sai aka dawo aka ce babu wani babu wani annabi ya ce hal tafiduna ahad ko rasa wani ne sai a je a duba ba mu ga wani ba ba a je a duba sai ana duba sai ga gawan shi a dauka a kawo wanda yana raye yana raye wanda baya raye kuma ga gawansa sai annabi ya ce hal tafiduna min ahad ko rasa wani aka ce ba wanda muka rasa sai annabi ya ce lakinni afqidu jalabi amma ni ba ban ga jalabi ba aka duba sai aka neme shi sai gashi na aka zo aka tarar ga kafirai guda bakwai ya kashe su shi ma sun yi masa rauni ya mutu a wajen suka dauko shi suka kawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce gashi ya rasulullah ya kashe mushrikai guda bakwai gashi kuma shi ma sun yi masa rauni ya mutu a wajen annabi ya zauna ya sa kansa akan wato akan kaurinsa ya aje kan jirabib akan kaurinsa sai ke cewa juraybiyu minni wa ana min sai sabai suka yi bege ina ma da su ne suka mutu annabi ya yi masa wannan gata wannan matar kuma saboda zaɓin wannan mijin annabi ya yi mata addu'a sai Allah ya ɗaukaka ta ya wadata ta sai ga mata duk a madina suna beginta me yasa saboda ta zaɓi abin da annabi ya zaɓa shi Allah ke cewa wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin bai dacewa da mumini namiji ko mumina mace idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan Allah ya hukunta wani al'amari manzon Allah ya hukunta wani al'amari yace kuma shi yana da zabi in mumini ne Allah yace a sha giya haramun ne a sha kwaya haramun ne a yi zina haramun ne a yi luwaɗi haramun ne a yi maɗugo haramun ne sai ce a'a ni wannan ɗin ne na zaɓa. ba ka da imani ba ki da imani wanda ya bar zaɓin Allah ya ce ga abin da ya zaɓa aya ce ta Qur'ani wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim ba mu da zaɓi in Allah ne faɗa sami'na wa ata'na Allah ya ce man ya'si Allah wa rasulahu duk wanda ya saba Allah ya saba manzo sallallahu alaihi wa sallam faqad dalla dalalan mubina ya bata hakika bata kuma mai nisa Allah madaukake yana cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Allah yana rantsuwa da دذاتنسا cewa ba za su yi imani ba har sai sun nemi hukunci gare ka sai ka ba su hukuncin sun yadda sun miƙa wuya ba su ji wani abu a ransu ba sannan za su zama mumini Allah ya tabbatar mana da imani Allah ya sa mu zama masu zaben abin da Allah da manzon su suka zaba والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله Thank you.